wa hudurul qalbi da halartar zuciya fi bil ihsani inda ka san da sallar da ihsani an ta'budu Allah fa'annaka tarahu to idan muka tashi sallar nan za mu yi sallar mai ihsani sallar ihsani al'isanu an ta'abudu Allah ka annaka tarahu to idan muka je masallacin Madina ya kamata mutum yi sallah irin sallah kai ya wajaba ya yi sallah ya je an je ya cire duk wasu harkoki hatta kalle-kalle ya rabu da kalle-kalle wannan abun da ke cikin masallacin rambatsau da kafet ɗin da filolin dukkan rabu da su kawai karo yau kai ne a masallacin annabi kuma da ina na yanzu kana gama wannan nasilan ba inda za ka je sai kofar gidan da yana da wani gida can nesa an kuma nan yana cikin gida ne an ce nan ne gidan ka kalla nan ne gidan to kenan kuwa nan za ka zauna ka a fito yau ba ka gan shi to amma ba za ka gan shi ne shekara sun tufu da wani abu da ƙarshen ka daga nan za ka fara hawaii ban tashi tsinkewa ba a madina sai lokacin da mun yi juma'a a wurin ɗin sai da limamin ya fito ya hau kan mimbar ya zauna ban san yanda kwalla ta zo wannan ba dalilin kwalla na cewa da ya da annabi da na ina nan da ya zashi na gani da a ce yana nan to shi ne a kan mimbarin nan sabon ina ba zan gaishe sai a bai to lokacin duk da za ka yi tun da wannan khushu'il ihsanin eh, nan kai zaka shirya shi ka takkabe ka ba kaga kama yanzu a sai ka ila salati fa fadi qalbaka ai min babi ala idza atata ila masjid masjid nabi fa fadi qalbaka min ad-dunya wa ma fiha lokacin baka ki da shawara za a bada a lokacin ce yanzu ka gama ziyarar nan kana so ka mutu ce to ai kafin ma gama ziyarar yanzu ma mutu fa fadi qalbi يريد هدوء في إلى بالإيتان ثم انصرينا لزيارة نقصد القبر الشريف ولو على الأجفان ثم انصرينا إذا مكسلني في مجوية للزيارة ولن زيارة هذا فيك فتو daga cikin wannan masallacin yanzu za ka gangara wurin ziyara na kasidul kabar sharifa nufi wannan kabarin mai daraja walau alal ajifa ne ko da daga fiska ne ba jan jindi ba duk ya yawa a mutu sa fiska sai dinga jan kasa ko nan aka ce da ai za ka iya kasa goshinka ka dinga gurza goshinka daga da fagowar zuwa rubar inda ana samun lada da yin haka to za ka yi mubalaga ne fana fanakomu donar kabari mu zauna nesa da kabarin haka za mu tsaya ba za mu je mu haɗa jiki da kabarin ba da ginin sai mu tsaya nesa da kabarin saboda girmamawa wa tsafata hafi tsayuwan mai kankantar da kai mutazallilin في السر والإعلان متي يكف أنت الدكان فا أبوي يكف أنت الدكان فا أخاري ما ثم يرين دو مدنا أين أبونا دين ريما إنجا حس أورو يا إرياياو نسوان تاي ماسا كدير القلب الإنسان كييشي أبوي كوي أفتو سنالي بحبي وكأنه في الكبر حي ناطق falwakifuna na wakisu a tsakani haka mutum in ka je kabarin ka ɗauka kaman gashi a raye ka ga ina raye ai ba za a yi masa irin abun da ake auren ba wannan na magana wannan na magana wannan na magana ya kamata a wurin a samu nesuwa ba a ta bukata sai an sa soja an sa 'yan sanda amma yanzu za matsalan halin ga yi isa za ku gani yanzu saboda halin da muka yi muka yi nisa rashin imani idan za a yi sallah sai da yan sanda yi za mu samu da kodar gwamnati ban mu a cikin mu za mu zaɓi yan sanda in ba haka ba sallah ba ta salluwa yanzu gudu bai da muka yi sallah da la'afar kuma ga za ka sallu babu eh, masu kula hmm? ka duba idan ne ke sai an je kaf mata ako yaran nan maza sai an shigar da su masallaci gaba daya kuma daga nan ba za su daina kiriniya ba ba za su daina surutu ba ba za su daina kacaniya ba da tana iya raka a guda wani bai kabbara ba dole a yi kwararo kwararo wurin mata ko ku shiga ciki kafin haka ana magana da hannu ana magana kai dole ka ji ihu so da mutane ga kuma yadda kafan shanu mutum na tashin Allah amma ba hankali saboda to karatun da za a samu hankalin karatun da za a samu addini ba ka zuwa shi yanzu ake irin wannan karatun ba ku kalle ban wani ne lalura ya fi da mu'uzamin wayan da suka tafi kuma sannan ko da ba su fita ba mu kwara nawa ne matan nan ga saman kalayi ba su kalayi ba masu zuwa ma an suka ajiye littafi sai su fi gida to me suke nema littafin da suke da shi suke nema in ba shi za a yi ba ba sa son duk sauran karatu wani haƙuri na gabu ko da ciwo ne da ke damuna tun da ni so nake a samu tarbiyyar bai daya amma mutane su kuma ba za a samu ta bai daya ba ba a samu ta bai ɗaya dole mu dinga samun akasi mu dinga samun tuka da warwara mu dinga samun karo sau da kowa ya zo da manufansa manufansa ne za a yi amma ba za a yi ba za a yi wata ba to shi ma ba zai bi ta wani ba ta haka nan idan aka je gaban annabi fa na komo dunal kabari ba mu haɗa jiki da kabari wakafata shafi'in tsayuwan mai ƙanƙantar da kai mai girmamawa a fa annabi ne kwanci a wurin ka ɗauka kamar gashi na a kwanci ina da rai in ka ɗauki wannan lokacin nan ba ka sanin yayin da za ka yi kuka ba ka sanin lokacin kuka ba sai ka shirya shi ba ba kai za ka kakara shi ba in dai ka ɗauka yanzu wurin nan annabi ne a kwance wannan wanda muke wa salati muhammadu rasulullahi ne a cikin wurin ake shi da shi ina nan da jikinsa da za a buɗe za ka dan shi da jikinsa da Allah ya hana ƙasa ta ci jikinsa in abu da za a buɗe za ka gan shi wurin mutadallilin fi sirri wannan kuma ba da yawa ko wal alan wa ka'annahu fil qabri hayyu kaman yana rayuwa a kabari na tikon yana magana da zai yi magana zai abun nan yana jin duk abun da ake yi alwakifuna wanda suke tsaye a wajen duka gaba daya na wakisu da tsakani don ka kalli yadda kuka yake wannan kuka yake ya karamin yaro na kuka ga wannan na kuka sai kai ma baka san yadda kuka nan zai zo an tsaye ai jungun jungun sai da yi magana da nutsuwa malakat homo تلك المحابة فأترت تلك القوائم kasaratu الرجفان lokacin su aka suke riya malakat hubu kirkal mahaba wannan kwarginin na annabi ya ratsa su ba su fiye kuwa girman annabin da kwarginin annabin ya ratsa kowa kuka kawai yake fatar tilkal kawai ya shiga wa'annan kafafuwan mutum tsayuwa a wurin ya kamata kyauta ya kasa tsayawa saboda kakkawa saboda girgiza kada faɗi a gaban shugaban halitta a lahira ba duniya ba kasar tsoron saboda yawan kakaba ya sa gaba uwansa akwai wanda ya kan faɗi to ko da za ka faɗi ka gini tun da ne ai faɗuwa ba shi ذاك za ka ji kadai a ƙasa kawai وتفجرت تلك العيون بمائها ولطالما غابت على الأضمان وتفجرت تلك العيون إذا دون النوم جاسو بركي بمائها درواسو wala tsala ma gabat an daɗe mutum bai kuka ba alal asaban to amma mu saboda jahilci saboda imani ya kone sai ka mutum ba zai iya wannan kukan ba wani ma kila wai in zai girmama wuri sai ya ɗauko hansa zai ɗauka to me zai maka wannan وأتى المسلم في الصلاة بحيث ووقار ذي علم وذي إيمان mai sallama wa annabi kenan mai gaisuwa zai zo da wannan gaisuwa tashi bi haiba cikin oro <coughs> wa da rasuwa ذي علم مثلي وذي إيمان نسوان من علمي mai من Kan ta ziyara da za ka je yanzu ka ga yadda ake ziyara da yadda masu zuwa ziyara suke sai ka ga mutane sun fi da tsuwa a gaban sarakuna haka ce mutum ya je gaban ka ga ya nutsu yau ga gaban manzon Allah an kasa nutsuwa لم يرفع الأصوات حول ذريه كلا ولم يسجد على الأذقان لم يرفع الأصوات متن بدأت قبل حول ذريه أقول لك أبرا كلا ولم يسجد على الأذقان بدأ يسجد هذا bawa annabi kalla walan yura da'ifan bil qabri ba sam yura ba zai ga wani mai kewayawa ba bil usbu'an yaki kewaye bakwai ɗinan da ake yi ka annal kabara a mai da kabarin kai ka ce kabarin baitun sani daki ne na biyu ba kai ka'aba ba na ake kewayawa ba a mai da kabarin annabi irin kawa sun manta na bijuwa ihi mutawajjihan lillahi na walbaiti bil arkani in ya gama wannan ziyara daga nan sai fita sana da du'a'i da sa sai juya ya kalli a ƙaula mutawajjihan lillahi na hawal baiti kallo wajen ɗaki bil arkan amma ta taimaka ne idan mutum da zai fita ta nan daidai samtar sai nan ne kabarin yake in ya kalla ya masa sallama to kofa sai kusan sai mutum ya fita in yana son fuskanta ka ba ka ga dole juya gabas ba zai kalli kabarin yi du'a'i ba a kabarin in ka kalla sallama kawai za ka yi in kai sallama ka gama kuma kana fita sai ka juya ka kalli alkibla sai ka yi du'a'i da za ka yi هذه زيارة من غدا متمسكا بشريعة الإسلام والإيمان wannan زيارة من قد متمسكا بشريعة الإسلام وما إتت زيارة وند إيوه يقلي ينادي كده شريعة مسلمشي وند إيوه يقلي ينادي كده إيماني من أفضل الأعمال هاتي كالزيارة وهي يوم الحشر في الميزان يتعلم زيارة زيارة النبي من أفضل الأعمال irin wannan ziyara tana daga cikin fiyayyun ayyukan biyayya hakikar ziyara wahaya yau alhashari ita ɗinnan gobe kiyama ranar tarfil mai zane mutum zai ga ladan ziyararsa a cikin mudunsa wanda yi ziyara annabi irin wannan za a tattara masa ladan ziyarar nan za a ɗora ta a mai zane za ta ga ziyarar da kai ga abin da aka baka ga shi aikace لا تلبسوا الحق الذي جاءت به سنن الرسول بأعظم البطلان لا تلبسوا الحق ككتاب الأكفياء الذي جاءت به سنن الرسول من سنة منظم الله يغير شيء بأعظم البطلان دم في جرم موني فاتي هذه زيارتنا ولم ننكر سوى البدع المضلة أولي العدوان هذه wannan ɗinnan da muka magana ziyara suna shi ne ziyara mu mu'alu sunna wal jama'a walam nunkin siwal bid'a'i ba abin da muke ke sai bid'o'i almudillati masu batarwa ya ulil adawani ya dan yan ta'adda masu bata mu وحديث شد الرحل نفس ثابت يجب المصير إليه بالبرهان حديث الذي شد الرحل an hana ɗaura kaya zuwa ga kabarin wani sabitun tabbatacce ne ya ji ya wajaba a yi aiki da shi fil wafi hankali abin yake ko kuma dai a wasu haka gaba daya